da misalin karfe goma sha biyu na daren jiya ne dai gobarar ta tashi kusan karfe uku saura na samu labarin an ce min wai wajen sha biyu ma ta tashi kuma ban zame ko ina ba sai dare jina na buɗe cikin daren na haka na fito cututtuka na ƙwaya biyu a saman nan suna cike da kaya na yi ƙoƙarin fasa wajen nan na yi biyu duniyan nan mu fasa tare da wani makoci na tun cikin daren abin ya yi. sai da ma suka an karar da ni wuta ta mamaye ƙasan benin nan gaba ki ko ina da ko ina lokacin da na zo da akwai ruwa a kusa da ina jin na ce maka ba zan yi asara ta ko kabo ba za a yi kuma zo ba abin muka dauka kayan mu a yana da shago guda daya a nan bakin kofa ni fata ta ubangiji Allah ya mayar mana da abin da ya faru domin ko ba abin da zamu ce da ubangiji sai godiya tunda shi ya so mu da haka ba abin da na fitar da shi ko tasi ban dauka ba ba abin da dauka rumfuna fiye da dubu sun riga sun kone kuma wutar ma gaba take kare a halin yanda ake ciki yanzu babu abin da aka tsira da shi duk wanda yake nan yankin ba wanda ya tsira da wani abu wallahi ni dai ban sami sakamakon samun labari ba sai wayewa gari da safe kuma na zo na tarar da rafata ta kone gaba daya wasu daga cikin yan kasuwar da wannan bala'i ya ritsa da su kenan babban kalubalen da aka fuskanta shine rashin jami'an kwana-kwana da na ba da agajin gaggawa rashin kayayyakin aiki ya taimaka wajen bazuwar wutar zuwa sauran sassan kasuwar dai gwamnatin jihar kano ta bayyana alhini dangane da wannan bala'i tare da kira ga jama'a su dukufa sosai wajen addu'o'i na musamman kwamarar muhammadu garba shine kwamishinan labarun gwamnatin gwamnati tana da abin da ya kamata tana tattauna da tuntubar hukumomin hukumar kasuwar sabon gari hukumar kashe gobara ta jihar kano hukumomin tsaro domin na ɗaya a san yadda za a yi da yardar allah wannan gobara ta tsaya na biyu a tabbatar da tsaro a wannan kasuwa ba ga shagunan 'yan kasuwa gobara ta lalata ginin bankuna guda uku da ke cikin kasuwar Malam Abu Ahmed da ke zaman mai shirji kan al'amuran yau da kullum ya fayyace hanyoyin da ya kamata hukumomi su bi domin ɗaukar matakan kariya. Waɗanda duk suka san abin da ya faru sun shiga ginin kasuwan nan a lokacin nan akwai hanyoyi akwai kuma kayan kashe gobara da aka sabar a wannan. Amma abin da ya biyo baya shine gazawar gwamnatoci da suka biyo baya waɗanda suka gaji da hukumomin da suke kula da wannan wurare inda suka bari aka ta yin gine-gine barkatai ba bisa ka'ida ba aka kuma gaza kulawa da waɗannan kayayyaki da aka sabar kamar akwai mesoshin kashe gobara a cikin kowane rukunin gini na cikin wannan kasuwa akwai abubuwa da ake kira kamar abin fesawa na gaggawa na kashe gobara wanda ina kyar tsammani da a ce cewa waɗannan abubuwa an kula da su an kuma tabbatar da an ba su haƙƙi ba kuma a bari an yi ta gine-gine barkatai da suka canza fasalin wannan kasuwa da kuma tsarin yadda aka yi take ba da wannan wuta malam mahmud ba ta yi tasirin da ta yi ba ba ta kuma jawo barna da ta jawo har a lokacin da na hada wannan rahoto dai wannan gobara na ci gaba da lalata dukiyar yan kasuwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya